الحمد لله رب العالمين ثم صلاة وسلام على أشرف الأنبياء نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mu da sake saduwa a yau 28 ga watan safar 1444 bayan jira manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda kuma ya daidai da 25 ga watan Septemba 2022 za mu ci gaba da karatu a cikin wannan littafin mai suna min wasaya a salaf bishabab na ashek abdulrazak bin abdulmuhsin albadr Dan ba manta ba a mu na baya mun tsaya a wasiya ta ta shida sabida haka yau za mu tashi daga wasiya ta bakwai inda malamin yana cewa yake alwasiyatu as-sabi'a wasiya ta bakwai من wasaya السلف salaf yake wa min wasaya as lishabab na daga cikin wasiyan magabata zuwa ga matasa ma jaa an qabus bin abi babyan akwai abin da aka roito daga abu bin abi babyan kala inda yake cewa yake sallaina yauman khalfa abi babyan yace wata rana mun yi sallah a bayan abi wabiyan salatul ula sallah ta farko yana nufin sallah asuba wannan abu zabiyan sahabi ne daga cikin sahaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam asalin sunan shi Abdushan ibn al-Harith Abdushan ibn al-Harith wannan shine asalin sunan shi ko ne haka shine Abu Rabian ah, sahabi ne daga cikin sahaban manzo Allah Eh, ibn hajar yana cewa zai yi wuya manza Allah bai canza masa suna ba sai dai kawai babu wani nasi da ke tabbatar da sabon sunansa amma da wannan suna abdusham suna ne na jahiliya bai halatta mutum ya sa ba kansa bawan rana ba abdusham ina ba saboda haka ya musulunta ya zo da tawagansa mutumin gamidi ne ya jawo tawagansa zuwa ga manzo Allah kuma sun karbi musulunci ibn hajar yake cewa galibi idan mutane suka zo manzala haka suka karbi musulunci manzala idan ya ji sunan su ba suna bane mai kyau yakan canza masu sunaye ko ya ji su suna amfani da wani lakabi wanda bai dace ba sai ya canza masu kamar da ya faru da abu shurai wanda ya zo da tawagansa shi ma ya zo karbi musulunci ya ji manzala ya ji mutanensa suna masa lakabi da abul hakam manzala ya kira shi ya ce me yasa ake kiranka abul hakam yace mutane na idan suka samu safani suna zuwa wurina na yi sulu tsakanin su kuma kowa ya yadda da abin da na yanke shi yasa suka samu suna abin haka. wanzan ya yace masa inna allaha huwa al wa ilayhi al Allah ne ya kamata a kira shi wannan suna ba kai ba sai manzo ya tambaye shi kana da yara yace manzo ya ce wani ne babba cikin yace shurai manzo ya ce anta abu shurai daga nan daga rana manzala ya canza sunan shi daga abul hakam zuwa ga abu surata saboda haka ibn hajar yana cewa shi ma wannan ba zai wuya a ce sanda ya zo ya musulunta manzo Allah bai canza sunan shi ba amma dai ba mu da wani rawaya da yake nuna mana sabon sunan shi almuhim sunan shi a jahiliya abdul shams ibn al to wannan kabo dansa ne yake cewa mun yi sallah a bayan shi sallah asuba yake wa nahnu shababun kulluna Dukanmu mu matasa ne min alhai daga anguwa dukkan matasan daga cikin anguwa illa almuazzin sai dai lada ne kawai fa innahu shaykhun shi kada ne toho a cikin mu yake falamma sallama shi Abu Dhabian da ya gama da ya sallama in tafata ilaina sai ya juya zuwa gare mu thumma ja'ala yas'alu ash-shabab sai ya fara tambayan matasan da suka yi sallah a bayan shi man anta kai waye ne man anta kai waye ne ina tambayar su daya banda kai waye ne kai waye ne kai waye ne yace ma sa'alahu da ya gama tambayan su duka qala sai yace alal waji ala wajhi al hasi wa tashji' wa tanshid lahu sai fada musu ta fiskan kodaitarwa da kuma karfafawa da kuma sa musu nishafi yace musu innahu lam yub'ath nabiyyun illa wa huwa shaf lallai ba aiko da wani annabi ba a face yana matashi walam yu'tal ilma khairun minhu wa huwa shab haka nan kuma ba bashi wani ilimi da ci masa alkhairi ba sai lokacin da yake matashi yana nuna masu muhimmancin matakin samartaka da suke ciki ne shi yasa yace masu saboda muhimmancin wannan mataki na rayuwa Allah subhanahu wataala idan ya tashi aiko da annabi ko manzo yakan zabe annabi sanda yake lokacin kurciyansa lokacin da yake matakin samartaka wannan magana nace innahu lam yub'ath nabiyyun illa wa huwa shab wannan ala sabilil ghalib mana galibi Allah subhanahu wataala baya aika da manzo sai yana matashi amma ba haka ba an samu wasu daga cikin annabawa wanda Allah ya ba su annabta tun kafin su kai wannan mataki na rayuwarsu ina ba ta mu gani misali yanzu annabi Isa Allah ya bashi annabta tun yana jariri ko ba ka bane qala inni abudullah ha nana atani alkitab wa ja'alani nabiyya ko ba ka bane yayi wannan magana ne tun yana dan karami jariri yayi wannan magana kuma yace Allah ya bashi annabta saboda haka akwai da aka ba su annabta tun kafin su kai mataki kamar saka haka nan idan muka dauke annabi Yahya misali shi ma haka Allah ya bashi annabta tun yana dan karamin yaro ya dan girma ba jariri bane ya dan girma amma yana dan karamin yaro ne aka bashi annabta saboda Allah ya ce mana cikin alqur'ani ya yahya khudh alkitaba bi quwwa wa atainahu alhukma sabiyya ah, wannan Allah ya ce mun bashi hukunci malamin tafsir suka ta mulaki da hukuma nan shine annubuwa annabta saboda haka daga cikin annaba akwai wanda aka basu annabta sun kafin su kai matakin samartaka amma dai galibi Allah subhanahu wataala baya aika da manzo sai ya kai mataki sai yana mataki samartaka annab muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya bashi annabta yana dan shekara 40 saboda haka Allah subhanahu wataala yana haka ne saboda me a lokacin ne mutum yake da karfin sa yake da nishadi zai iya zabura ya shiga cikin mutane ya kira su zuwa ga Allah ya isa da sakon Allah subhanahu wataala in ma abu ya kai ga jihadi yana da karfin da zai iya yaki kafirai saboda haka mataki ne mai muhimmanci shi yasa Allah subhanahu wataala yake aiko da annabawa a wannan mataki malafi fa nabahum ala istinami khairiyyat ash-shabab yace malan ya wannan sahabi ya fadakar da su ne akan suribanci alkhairin samartaka wa barakati da kuma suribanci albarkarsa wa annahu alfursata wa annahu alfursatu alazimatu litazawwud wa tahsin yana nuna cewa wannan matakin dama ce mai girma da mutum zai nemi guziri na lahira wa tahsil kuma zai nemi ilimi wasu iklalun na wal kuwa kuma lokacin da mutum zai amfani da nishaɗinsa da kuma karfinsa wannan shine wasiyan abu rabiyan zuwa ga matasa wasiya ta gaba malaki alwasiyatu as-samina wasiya ta takwas yace ma rawahu al ahmad fi kitabi tafiya ta takwas shine abinda Imam Ahmad ya rawaito a cikin littafinsa wanda ake kira Al-Waraw an Abdul Wahhab ya rawaito daga Abdul Wahhab At-Thaqafi qala yake kharaja alaina ayyub ay As-Sikhtiyani yace Abdul Wahhab As-Thaqafi yace wata rana Ayyub As-Sikhtiyani ya fito zuwa garin. wannan Ayyub As-Sikhtiyani shi ma yana daga cikin tabi'ai shi ba sahabi bane wannan shi tabi'i ne an haife shi a shekara ta da shida, bayan hijirar manzo Allah kuma ya rasu shekara ta 141 tabi'i ne malami sosai kuma yayi karatu a wurin Al-Hasan Al-Basri kuma Imam Al-Hasan Al-Basri ya kasance yana yawan yabonsa yana cewa ayyu sayyid shabab al-Basra wannan ayyub da kuke ganin shine shugaban matasan Basra shi ma ya yi karatu a wurin shi ya taso ya zama babban malami kuma ya karfar da ɗalibai wanda da suka zo su masu zama manyan malami daga ciki akwai imam malik da kuma sufiyan al-sauri duk sun yi karatu a wurin wannan ayyu a sakhtiyani to ɗalibin sa yace wata rana ya fito zuwa gare mu fakala sai yace yace ya ma'ashar shabab ya ku jama'an matasa Ya ku ku nemi sana'a ku aiki la tahtajuna an ta'tu abwaba haula ba kwa bukata ku dinga zuwa kofofin waɗannan mutane wa zakara man yakra aw man yukra sai ambaci wani daga cikin da ake kyaman su a cikin gari wannan babban wasiya ne ga matasa da cewa menene su nemi sana'a su nemi aiki malaki ai an yakuna nishadi. ma'a a lil ilimi hirfatun mana ya kamata shi matashi tare da naman ilimin da yake yi ya zama tu yana da hirfatun yana da sana'a yana da wani aikin hannu da yake yi ya biha malan wanda zai samu kudi da shi wa riskan da kuma arziki yunfiku bihi ala nafsihi wanda zai iya a kan kansa wa fi ma ba'd ala ahlihi wa waladi kuma daga baya zai samu abin da zai kiyarwa akan iyalinsa da yaransa wa an la kuna alatan ala kuma ya zamanto kare ya kasance mabukaci akan mutane hatta la yahtaju ila kabura domin ya zamanto ba zai bukaci idan ya girma a shekarunsa an yadhhaba ila fulan ba zai bukaci ya tafi zuwa wurin wani au ila fulan ko kuma zuwa wurin wani li talabil mu'awana wal musa'ada domin ya nemi taimako ko agaji ana ce wa abraku ris aziki da yafi albarka wa anfa'uhu da kuma azikin da yafi amfani wa atyabuhu da kuma aziki da yafi sarki yafi kyau ma kana min kasbil yad shine arziki da mutum ya samo da aikin hannunsa wannan wasiya ce mai girma wanda muna da bukatansa musamman a wannan zamanin namu da muke ci ya zama to wajibi akan kowa kowa ya nemi fana. musamman matasa kada dinga zama haka zaman kashe wando ya kamata a tashi a nemi aiki musamman mutum ya zama yana da wani aikin hannu da ya iya wani abu da zai yi ya samu kuɗi. kada mutum ya dogara a kan certificate nasa na boko saboda wannan zamanin muke ciki kamar da muka gani muke gani ba aiki muna da matasa da yawa mutane da yawa miliyoyin mutane wadanda suka zama karatu amma ba su da aiki duk sanda kuka gani an sa advertisement za a dauki aiki sai ga an ce ana neman za a dauki mutane aiki mutum dubu biyar ko mutum dubu goma amma sai ka samu mutum miliyan da su ne suka nema waye za a dauka waye za a bari ko ba ka bari kwanakin ba aka yi application na na na civil defense kusan miliyan da wani abu suka nema daga karshen ba mutum dubu biyar da wani abu suka dauka dubu biyar ne ko eh tindi one thousand plus suka dauka su ma police kwanakin ba aka ba su dama su dauki mutum dubu goma su ma miliyoyi suka nema daga karshe kuma mutum goma kawai aka ce a dauka saboda haka babu aiki wannan shine zahiri abin da ke faruwa ba aiki saboda haka bai kamata mutum ya dogara akan certificate na boko ba ko da ka zo ka samu aiki ma albashin da gwamnati take biya ba ta kai komai ba in kana da iyali albashin ka kana karba albashin yau bayan kwana biyu uku hudu ya kare ya kare saboda haka albashi ba zai iya rike mutum in kana da yara biyu uku haka za ka biya kudin makarantar su za ka ciyar da su mai yiwa kana zama na gidan haya za ka biya kudin haya ta yaya wannan dubu hamsin dubu sittin dubu saba'in da gwamnati ke biya za ta yi sheka ba za ta yi sheka ba saboda haka ya zama dole mu nemi sana'a ya zama dole iyaye su sa yaran su su koyi sana'a kada iyaye su ce kawai yara ni sun je boko sun dawo shi kenan kawai abin da suke yi ya zama to an sa su su koyi wani sana'a dinki za su koya su koya idan aikin sa tight ne idan aikin sa wannan sliding windows ne idan ga sunan dai sana'a iri iri sana'o'i iri da mutum zai iya koya wannan mutum zai samu halal dinsa ina fata mun gane idan ba haka aka yi ba to gaskiya akwai matsala saboda babu aiki a yanzu nan sannan kuma ya ambaci wani abu mai matuƙar muhimmanci yake cewa ɗalibi musamman ɗalibi ilimi ko kuma malami ya kamata a tana da wani abun yi da zai dinga samu domin kada ya bukaci sai ya je wurin wani ko wani ya je yi maula kafin a bashi idan malami ko ɗalibi ya zama tun haka to babu yadda za a yi wa'azin da yake yi ko kuma abin da yake gama mutane mutane su karba mutane ba su karba ba za su rena shi ina fata mun gane saboda maulan da yake yi shi yasa malamin wannan wannan tabi na ci muku yayi karatu a wurin Imam Al-Hasan Al-Basri an rote Imam Al-Hasan Al-Basri yakan yana yawan cewa yace wallahi law zahittum fima hun la ragibu fima ya yace wallahi da za ku guji abin da ke hannunsu su kuma za su yi kwadai abin da yake wurin ku yace walakinnakum radibtum fima hun wa zahidu fima indahum amma ku ku yi kwadai abin da ke hannunsu sai su suka guji abin da yake wurin ku ina ba tan fahimta wannan magana saboda haka kana malami kana ɗalibin ilimi idan ka guji abin da ke hannun mutane su kuma mutane za su yi kodayin ilimin da ke ka. amma idan kai ka nuna kodayin ka kan abin da yake hannun mutane su kuma za su guji ilimin da ke ka. saboda haka ya kamata mu kowa ya tashi ya nawa ya nama namawa kansa halal kuma mu sa yaran mu su koyi sana'a wannan yana da matukan muhimmanci wannan shine wasiyan imam ayyub as rahimahullah wasiya ta gaba malaka al-wasiyatu التاسعة في وصية ترى yake wa min jumlati wasaya as-salaf lish daga cikin jumlan wasiyan matasa mazawata zuwa ga matasa ma jaa an ja'farin akwai abin da aka rawaito daga Ja'far kala yake yake kana sabitu al-bunani yake sabit al-bunani rahimahullah kana ya kuruju ilaina ya kasance yana fitowa zuwa gare mu shi wannan sabit al-bunani shi ma a tabi'i ne kuma ya zauna a basra ya rasu a shekarar 127 tabi'i ne babban malami ne yi karatu da Anas bin Malik sahabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana da cikin manyan ɗaliban aka ce ya lidirce Anas bin Malik shekara 40 yana karatu a wurin sa to ɗalibin ya ce ya fito zuwa gare mu wa qad jalasna fil qiblati lokacin da ya zo wurin mu muna cikin masallaci ne mun zauna a gaba ta fiskar ta bangaren kibla fa ya kulu ya kan fito zuwa garin mu sai ya ce ya ma'ashara shabab ya ma'ashara shabab ya ku jama'an matasa shiltum baini wa baina rabbi an asjuda lahu kun shiga tsakanina da ubangiji na kun hana ni yi masa sujada wa kana qad hubbibat ilayhi salat kuma ya kasance an tuka masa son sallah sosai saboda haka idan ya fito zuwa ga masallaci ya ga matasa sun zauna a gaba tsarin kibla sai ce sun shige tsakaninsa da Allah subhanahu wa ta'ala malam yace yushiru rahimahullahu ila anna baba shabab yana nuni ne zuwa cewa wasu daga cikin matasa allazina yaltaquna wadanda suke haduwa wa yajtami'una fil majlis kuma suna taruwa a cikin masallaci wa fursata liqa'ihim kuma suna amfani da daman haduwan su bi asdiqa'ihim da abokanan su fil masjid a cikin masallaci bil ahadisi al suna amfani da wannan daman su yi maganganu na gefe ana su tattauna wasu da suka shafi rayuwar su wa yakunu ila jiwarihim man ja'a al-masjid liya'budu Allah sai kuma ya kasance kusa da su akwai wanda ya zo masallaci domin ya kautawa Allah su sun zo na masallaci suna surutu suna maganganunsu daban sai kuma ga wani ya zo masallaci domin ya bauta wa Allah wa yatma'inna fi salati wani ya zo yana so ya samu natsuwa cikin sallansa wa yana so ya sami khushu'i a sallansa wa yaquluna bainahu wa bain salati sai su shiga sai su shige tsakanin shi da sallarsa wala hum ishtagalu fil masjid bil ibadati su ba su shagaltu a cikin masallaci da ibada ba wa zikrillah da kuma zikirin Allah azza wajal wala hum taraku man ja'a liya'budu Allah fil masjid an yashtagila bil ibada wa yuqbilu haka na kuma basu bar wanda yazo masallaci domin ya bauta wa Allah basu bashi ya shagaltu da sa ba ya fiskece ka ba sai su dame shi da surutun su wannan yana yawan faruwa a masallatan mu sai ga mutane sun zo da masallaci suna bayan an gama sallah sai su zo da su yi ta surutu alhali kuma ga wasu suna cikin sallah mai yiwa suna nafila mai yiwa wani yana karatun alkur'ani ko kuma wani yana zikiri amma ba za su damu da su ba sai su yi ta surutun su ba ruwansu da cewa wannan yana ibada malaka wani haza fa mimma yahtaju an yatanabbaha lahu a sha. yana daga cikin abin da ya kamata matashi ya mayar da hankali akan shi shine ne mura'ata hurmatul masjid ya kamata matashi ya kula da alfarman masallaci wa mura'atu hurmati wa makanati ahli masjid haka kuma ya kula da alfarman da kuma matsayin mutane da suke cikin masallaci li alla yusjiluhum bi umurin janibiyya domin kada ya shagaltar da su da wasu al'amura na gefe anil ibada ya shagaltar da su daga yin bauta wa tumanina ya hana su samun natsuwa wa khushu fi salat ya hana samun hutuni a cikin sallar su ya kamata mutane su su san girman masallaci da kuma alfarmansa a cikin musulunci masallaci yana da alfarma wuri ne wanda ya kamata dan mutum yana ciki ya kamata mutum ya nasu sosai yana fata mu gane Allah subhanahu wataala yana cewa a cikin alqur'ani fi buyutin adina Allah an turfa eh, Allah ta cikin gidaje wanda Allah subhanahu wataala yayi umurni da a daukaka su wannan ayan tana da alaka da ayan da ta gabace ta Allah na magana akan haske hasken shari'a saboda kafin wannan aya Allah ya ce Allahu nuru samawati wal ardh matsalu nurihi ka mishkati a fil misbah al misbah fi zijaja zuwa karshe Allah na magana ne Allah na kwatanta mi wato haske haske na shirya daga cikin zuciyan mu'mini ne a cikin wannan aya to shine Allah ya nuna masa wannan hasken shirya ana samu ne a ina fi buyutin a cikin gidaje fi buyutin adina Allah an turfa wanda Allah subhanahu wataala yayi umurni da a daukaka su da muka je tafsirin ibn kathir karkashin wannan aya ibn kathir ya kawo hukunce hukunce da dama da suke da alaka da girmama masallaci daga ciki yake cewa yana daga cikin daukaka masallaci a gini da kuma a matsayi shi yasa shari'a ta hana a yi ciniki ko kasuwanci a cikin masallaci ina fata mun gane manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa idza ra'aytum man yasa man yabi'a man yabi'a aw yasa fil masjid faqulu lahu madha ila arbaha Allahu tijaratak idan kuwa ga wani yana sar da abu ko kuma yana saya a cikin masallaci ku ce masa kada Allah ya sa ka yi samu riba wannan kasuwanci wannan shi na bude kawatan ga musu haka nan ya sake ce ibara Aitu, man yanshudu balata fil masjid fa qulu lahu madha la raddaha Allah ilayk idan kuwa ga wani yana bada sanarwa yana cigiya wani abu da ya rasa yana cewa waye waye waye gan wani abu kaza ku ce masa la raddaha la raddaha Allah ilayk kada Allah ya Allah ya mar maka shi kada Allah ya sa ka dalci a wata ruwaya yace wazalla ya kara ya kara da cewa fa innal masajid lam tubna li hada da masallatai ba gina su saboda irin wannan akwai wadannan abubuwa saboda ya kamata mu girmama masallatai yana daga cikin girmama masallatai bai kamata a zauna cikin masallaci ana surutu ana daga murya ba shi yasa a zamanin Umar bin Khattab wata rana yana zauna yana zauna cikin masallaci Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ga wasu mutane sun biyu suna surutu yace a je a kawo musu a kawo musu waɗannan mutane da suka zo sai ya tambaye su ko ya ina ne Ko da halin da suka nuna ya bambata da halin mutanen Madina ina fata mun gane sai kamar da waɗanda ba su yi karatu ba sai ya tambaye su yace ko waye ne ku daga ina kuke suka ce su daga Taif suka fito kun san Taif ko Na nan ne manzali ji aka je shi Na suka ce ai su mutanen Taif ne sai yace musu law kuntum min ahli al-Madina la awja'tukum darban tarfa'una aswatakum fi masjid rasulillah sallallahu alaihi wasallam da ku mutanen Madina ne da na yi maku bulala da na maku duka a nan kuna daga muryan ku a cikin masallaci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka ba daidai bane mutum ya a cikin masallaci ya daga murya ya yi ta surutu masallaci wuri ne ne alfarma wuri ne wanda ya kamata a girmama shi ya kamata mutum ya shagaltu da wani abu ba na duniya idan yana cikin masallaci kamar da Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa mana a cikin wannan aya fi buyutin azina Allahu an turfa wa yusra fi hasmuhu yusabbihu lahu fiha bil guduwi wal asar wasu suna ma Allah tasbihi a cikin masallaci safe da marike suwaye yake rijalu la tulhini tijaratun wala bai'un an dhikrillah wasu mazaje wadanda kasuwanci ko da abu ko saya baya shagaltar da su daga ambaton Allah subhanahu wataala ba haka ya kamata mu zama mu. malike na hika an mastajadda fi hada zaman wannan kuma banda ma wani abu sabo da ya zo a wannan zamani min wasa'ilin ittisal na hanyoyin sadarwa allati yahmiluha ash-shab wanda matashi yake dauka tinjabi a cikin ajuhunsa wato waya wannan wayan salula ke farubba ma ashgala nas mai yiwa ya shagaltar da mutane fi salatihim a cikin sallansu biranini hatifi da karan wayansa au bi raddihi ala al-hatif ko kuma ya ma amsa kira a cikin masallaci ya amsa waya a cikin masallaci aw nahnu zalika ko kuma makamanci aka mimma yuhdithu lin-nas wanda kuma wannan yana jawo ma mutane tashwishan yana damu su fi salatihim a cikin sallolin su wa adamin raha ya hana su samun hutu wa tumanina da kuma natsuwa a cikin sallar wannan waya yanzu ya zama na fitina sosai a rayuwar mu a wannan zamani to da yawa ana cikin masallaci ana sallah sai ga ga wasan wayan wani ya fara kara mai yiwa ma music sa a ringtone disa. sai ya zama to ana sallah kuma ana jin kira a cikin masallaci abun yakan yi muni wani lokaci saboda jahilci idan mutum ya zo masallaci ba zai sa wayan shi a silence ba sai kuma ya ajiye shi a kasa misali sai ya zama to yana tsaye sai kira ya shiga to da kira ya shiga zana me ya kamata yi kamata ne durkusa ya dauka ko ya kashe to shi sai yi tunanin idan yayi haka ya riga limamin ya tali ko kuma yayi wani mutsi a cikin sallansa wanda zai fata sallansa sai ya zauna haka yawai shi yana cikin kusuri ba zai ba zai mutu ba sai sa sai ya bar mutane a yi ta jin kida a cikin masallaci saboda wayan baya hannun shi wayan yana kasa ne wanda kuma wannan jahilci ne ko ma gaba ne saboda kananan motsi a cikin sallah ba su a fata sallah ina fata muka ba komai bane idan kana cikin sallah wayan ka ya kara ka dauka ka kashe shi wannan bane yana cikin azuka ka cire shi ka kalla ka ka kashe shi wannan bane kamar da ta cikin ka duk wannan irin waɗannan kananan motsi a cikin sallah baya baya ba ka sallah ina fata muka ya kuma tsaka maka kwanto nan. shi yasa eh, eh, eh, wata rana akwai wani wannan da ya rage taɓa faruwa da da imam suyuti imam suyuti na wata rana ya zo ya zo zai ja mutane sallah cikin masallaci yana sallah ya zo da rauni ne saboda ka raunin sa na ta kwancewa yana ciki sai ya dinga daura rauni, ana ciki kuma rauni ya kwance abun da yana da sanci sosai sai ya dinga kwancewa yana daurawa haka ya ta yi ya yi ta fama da rauni har aka gama sallah ya gama sallah wani mutum ya tashi ya fara masa fada dan me ka zo kana masalla sallah kuma kana bida irin wannan mutum a cikin sallah sai ya kalle shi sai ya ce mata ya ce islahul imama ahwan min hamlin umama kun fahimta wannan magana islahul imama ita gyaran rawani ahwal ya fi sauki akan daukan umama wata ce umama umama karamin yariya ce na zainab binti muhammad sallallahu alaihi wasallam yar muhammad yar alhaji muhammad zainab tana da tana da wata karamin yariya sunanta umama jikin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yariya ta kan gori manzo Allah masallacin wani lokaci a furan da ta zo manzo Allah ya dauke ta suna sallah tare da manzo Allah idan ya tsaya sai ya rike ta in zai je ruku sai ya aje ta in ya tashi sake daukar ta in zai tafi sujara ya sake aje ta haka manzo Allah ya ta sallah da ita har ya gama sallah kuma sallan manzo Allah bai bace saboda haka in har hakan bai fata sallan manzo Allah ba to ni da zan gyara rawani ya kuma na wanda kuke ina fata mun gani almuhim ya kamata mu san cewa irin waɗannan karanan cikin sallah ba sa fata sallah wannan abin da manzo Allah yayi tsallura ne yariyar da ta zo wurin shi a wannan lokacin sai ya doke shi shi yasa ka shagaltar da shi amma dai in ba haka ba manzo Allah baya so wani abu da zai shagaltar da shi a sallarsa yana kokari ya mai da hankali akan sallah sai inda mafin karanci abu idan ya shagaltar da manzo Allah manzo Allah zai yi kokari ya kaurace ma wannan abu akwai hadisi da aka rawaito manzo Allah yi sallah ya saka kaya wani wani kaya ne da wani sahabi ya bashi ya daura shi akan kafadansa sai ya sallah da shi sabon kaya ne yana da layi baki da jan haka layi layi haka sai saboda sabon kaya ne sai wani dinga jan hankalin manzo Allah yana sallah yana kallon kayan yana ba dan gane yana gama sallama ya cire kayan ya ba da wani sabi yace kamar ma ham kayan kayansa yace ka ce masa wannan kayan Alhadni na fi salati alifat ta shagaltar da ni a cikin sallah na da zunnan saboda haka kagan kaya ne kawai fa yasa yake jan hankalinsa sai da manzo Allah ya cire yake baya so kamar masa ka ci mishi ya bani wani kaya da ba amma kuma yanzu mutum sai ya shaga ya zo masallaci yana sallah yana kallon agogunsa yana sallah yana kallon linkinsa yana sallah yana kallon hulansa irin waɗannan abubuwa duka ba su dace ba almuhim ya kamata mu san alfarman masallaci kuma mu nisanci duk wani abu da bai dace ba a cikin masallaci wannan shine wasiyan wannan malamin wasiya ta gaba yake alwasiyatu al'ashira wasiya ta goma yace wa min jumlati wasaya as-salaf daga cikin jumlan wasiyan magabata zuwa ga matasa da shaba zuwa ga matasa ma jaa an muhammadin ibn sawkata akwai abin da aka rubuta da wato daga muhammad ibn sawkata kala yace yace lafiyani maimun bin mihran yace maimun bin mihran ya hadu da ni wata rana wannan maimun bin mihran shi ma tabi'i ne sauran shi Abu Ayyub Maimun bin Mihran sakatari ne na Abdullahi Umar bin Abdulaziz shine sakataren Umar bin abdullahi a zamanin sa ya rasu a shekara ta dari da sha shida. zan ba ku labarin shi daga baya yace ya ya na hadu da shi fa sai na ce masa ayyaka Allah sai na ce masa Allah ya raya ka wannan wani gaisuwa ne wanda ya yado a bakin larubawa yanzu ko ka tafi saudi yanzu nan larubawa suna sawa za ga suna cewa hayakan ya kuma ma yace to da na hada shi sai nace masa nayi masa wannan magana nace hayakan Allah Allah ya raya ka wa qala sai mai mu bin mihran yace hadihi tahiyatu shabab to wannan gaisuwa ne na matasa kul bi salat ai salli wana kai sallama a maimakon ka ce mu hayakan Allah ka ce mu assalamu alaikum wannan shine gaisuwa na musulunci wannan gaisuwa da kai hayaka Allah wannan gaisuwa da na gayu ina fata mun gane wannan shine abin da yake malaki wa fil hadith a cikin wannan hadisi wa fil hadith an nabi a cikin hadisin da aka rawaito daga annabi sallallahu alaihi wasallam mun Allah yana cewa man bada bil kalami qabla salam wala tujibu mun Allah ce duk wanda ya fara magana kafin yayi sallama kada ko an kama shi dan mutum ya zo muna zaune ya zo a maimakon mana sallama ya fara wani magana daban to kada mu bashi amsa mana cewa wa qawluhu rahimahullah hadhihi tahiyatu shabab wannan fadinsa cewa wannan gaisuwa ne na matasa ai abin da gina da haka shine baba shabab shine baka samu wani daga cikin matasa wasu wani daga cikin matasa tasatibu nufusuhum nau'an min at-tahiyya wasu daga cikin matasa ka samu dukatan su na son wani nau'i na gaisuwa wa yara annahu ajmal zaka samu matashi yana gani irin wannan gaisuwan nashi shi yafi kyau yara annahu ajmal ma ya yakunu inda ma yalka ikhwani yana ganin hakan ya fi kyau yi amfani da shi sanda ya hadu da ƴan wansa au zumala'ahu ko kuma sanda ya hadu da abokanansa wa yatruku salam sai ya bar yin sallama wa yahzuru ko ya ma kaurace masa wa yabda'u bi ba'd tahiyya sai ya fara da wasu gaisuwa allati ragiba fiya wanda shi yana da kodayinsa wa mala wanda kuma yana karkata zuwa ga zuwa gare ta fa rubbama iktasara alaiha da yiwa ma ya takaita akai wannan gaisuwan wa taraka salam kuma ya bar sallama wa rubbama ata bi salam bada da yiwa kuma daga baya ne zai zo da sallama sai ya fara yin wannan gaisuwan tukuna kafin ya zo da wannan sallama misali yanzu na da turanci suna hadu da abu da sai ce haufa tun kafin ya ce assalamu alaikum ko ba ka wani saboda haka wannan ah, ba daidai ba ne yana kokarin nuna mana ya kamata a matsayin mu na musulmai mu fara da sallama sallama shine gaisuwan musulunci ina fata muka ne shine gaisuwan da mutum zai yi ya samu lada ba sauran maganganu da ake yi na gayu ko wani ba wai haram bane idan mun dai labarin da kyau ba haram bane amma dai abu ne kamata shine mutum ya fara da yin sallama tukunan kafin ya ya fara da wani magana daban. Manzala kuma na cewa idan mutum maka magana ba tare da ba, to kar ma mu bashi amsa. wasiya ta gaba alwasiyatu alhadiyatu ashara wasiya ta goma sha daya yace wa min jumlati wasaya as-salaf lish-shabab daga cikin jumlan wasiyan magabata zuwa ga matasa aidan ma jaa an abi al-malik ko abu da aka rawaito daga abu al-malik kala yace lana maimun bin mihran wannan dai maimun bin mihran mukan fara da zana yace ya ce mana wa nahnu hawlahu lokacin muna kewaye da shi ya ma'ashara shabab Ya ce ya ku jama'an matasa kuwatukum ij'aluha fi shababiku ite karfinku ku ku sanya shi a cikin samartakan ku sha fi fa'atillah haka na kuma nishatinku ku sanya shi a cikin biyayya ga Allah ya shara shiro ya ku jama'an tsofaffi kuma hatta mata har zuwa yaushe mana ne kuke jira har zuwa yaushe za ku tuba tunda har Allah ya ba ku dama har kun kufa malaji ausa rahimallahu bi istiglali quwwati shabab yayi wasiya da cewa mutum ya amfani da karfin samartakansa wa nashatihi da kuma nishatin sa fi a cikin biyayya ga Allah wa ma yuqarribu lay kuma cikin duk wani abu da zai kusantar da shi zuwa ga Allah subhanahu wataala kuma kala sannan yace ya shara shuyukh ya ku jama'an tsofaffi hatta mata zuwa yaushe har zuwa yaushe yani abinda yake nufi da haka shine hatta mata tantazirun zuwa yaushe kuke jira wala tastajiluna hayatikum fi sa'atillah ba ku ku amfani da rayuwanku a cikin biyar ga Allah ba me kuke jira kuma wannan mihran maimun bin mihran mutum ne wanda shi ma Allah subhanahu wataala ya sawaita ranka, ya jima a rayuwa sosai kamar da nace da zo sakatari ne na Umar bin Abdulaziz kuma bayan ya tufa ya kasance yana yawan wa'azi ga matasa da kuma tsofaffi irinsa shi ta yi wannan magana banda wa'azi da yake ma mutane yana yawan ma kansa fada yana gani zuciyarsa ya ke kashi babu imana wata rana ya ce wa dansa ka kai ni gidan alhassan albasari dansa ya kai shi gidan alhassan albasari da ya jawarsa sai ya ce ma alhassan basari ya ce ina jin zuciya na ta ke kashi ba imanin kuma ka yi min ko kuma ka karanta mu wani abu da cikin littafin Allah wanda zai tausasa zuciya sai alhassan basari ya karanta masa ayoyi a cikin shuwara Ya ce masa Allah subhanahu wataala ya ce mana afara aika in matta'nahum sinin ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ma abna anhum ma kanu yumatta'u ya karanta masa waɗannan ayoyi nan da nan sai ya fadi a kasa ya tsorata jikinsa ya fara rawa da kyar aka kwantar da hankalinsa aka tashe shi ne Allah subhanahu wataala yake cewa cikin wannan ayoyi Allah na ce da manzo Allah afara aita in matta'nahum ini Allah yace ba ni labari ya kake gane waɗannan kafirai idan muka biyar da su daji na tsohon shekaru da yawa sun maja ahun maka yi wa'adun daga baya kuma sai abin da aka masa alkawarinsa na mutuwa da azaba cikin gabari da hisabi ran tashi jima waɗannan abubuwa da Allah ya masa alkawari sai wannan abu ya zo masa daga baya Allah ya ce ma abna anhum ma kanu yumata'u wannan jin dadi da aka ba su na rayuwa ba zai amfane su komai ba a wannan lokaci shi yasa wannan abun ya tsoratar da shi yana gani duk wannan dadewa da yayi a rayuwar duniya in ba dai yayi bane akan biyayya ga Allah to ba za su amfane shi ba gaba daya ina fata mun gane waɗannan ayoyi kwanan nan sanda aka yi sanarwa sarauniya ta rasu wani malami yayi taliki akan sanarwar mutuwanta da waɗannan ayoyi ina fata mun gane da sarauniya ta rasu tana yar shekara nawa casa'in da shida akan ta jimawa ta jima duniya ko ba ka wani ta jima duniya kuma ta samu rayuwar ko ba ka wani ta yi rayuwarta ne gaba ki da a cikin jin daji da mulki wannan matan ana cewa an nada ta sarauniya tana yar shekara nawa 26 kenan ta yi shekara nawa akan mulki shekara 70 tara mulki da wuya ikinan shekara 70 ta yi tana mulki gaba daya ta yi shekara 96 kuma ta zamanto sarauniya tana yar shekara 26 kuma da ka ta yi shekara 70 akan mulki su ma a ingila suna cewa babu wani sarki da ya taba irin wannan jimawa a kan mulki amma duk wannan rayuwan ta zo karshe sati biyu kusa ta uku da sau kuma ba ta yi imani da Allah ba haka tara to wannan shi ne abu da yake Allah kuma na talake nufi nufi afara'aita in matta'nahum ila sinin thumma ja'ahum ma kanu yu'adun ma adna anhum ma kanu yumatta'un wannan jin dadi gaba da ba zai amfane ta ba a cikin tafsir ibn kathir karkashin waɗannan ayoyi ibn kathir ya kawo wani hadisi hadisi abu huraira inda manzo Allah sallallahu alaihi cewa a ranar tashi kiyama Allah zai umurci mala'iku Allah zai ce da su su zo da kafiri wanda ya ci kowa jin dadi da morewa a rayuwar duniya sai a zo da shi sai a dauke shi a soma shi a cikin wuta a cire shi ba zo kan su shiga wutar su da mawa ba kawai test abinda da mutum zai sai a dauke shi a soma shi a cikin wuta a cire idan aka cire shi sai a tambaye shi ya fula ka taba jin daɗi kuwa a ka? sai ce wallahi ba taba jin daɗi komai ba a rayuwa wannan second daya kawai da yi a cikin wuta ya mantar da duk rayuwar duniya da duk jin daɗi da ya samu a rayuwar duniya zai ce ban taba san ban taba jin dadin komai ba rayuwa haka nan kuma za a zo da musulmi mumini wanda ya fi kowa shan wahala rayuwar duniya shi ma a dauke shi a tsoma shi a cikin aljanna a kire a tambaye shi ya fulani ka ba shan wahala ko ka zai ni ban ma san da yake kira wahala ba rayuwar jin dajin da ya samu a cikin gidan aljanna na sakanda ya mantar da shi duk wahalar da ya sha a rayuwar duniya ina fata mun sabi da haka duk dadewa da mutum zai a rayuwar duniya mutum ya yi kokari ya zamanto ya kashe rayuwarsa ne kan biya ga Allah kuma na wata saura dai har mutum ya bar duniya ba a kan biya ga Allah ba ya mutu ba kai imani ba ta duk abin da ya samu a duniya zai zama to haba al-mansura a banza ne kawai ba zai amfani shi ba rayuwa ina mata mun fahimci wannan Allah ya samu dace bari mu tsaya na gaji wallahi ah, a za mu sauke ka ka kaji ba insha Allah insha Allah insha Allah za mu sa na abin da makaranta da dai ne ba mu na danta inda muka yi kuskure kuma da ya zama subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh karatu yana da wahala da saboda sai kai ta yi ba lasu da ba ku shine yana da wahala wallahi insha Allah wani sati zan zo karanta littafin insha Allah akwai tambaya idan na abin da malamai suka ce shine kada ya yi a cikin masallaci ya tsaya a bakin kofar masallaci ina fata mu gane sai ya dinga mutane suna fita yana sanarwa ko ya rubuta ya mana a kofar masallaci ah, shek bin Baz rahimahullah yana gani saboda mai wannan hadisin da muka faɗa yanzu wasu malamai suna masa wani fasara daban akwai malaman da suke gani sun da manzo Allah yace idza ra'aytum man yunshidu ba'latan da ku gani wani yana cikin wani abu da ya bace to ka ce wannan ana nufin mutum da abun sa ya bace ne ya zo masallaci na cewa waye taya ni ganin abu kaza wanda ya taya ni ganin abu kaza amma idan misali mutum ya gan abu ne ya zo masallaci ya ce wannan nawaye ne misali wannan bai zai shiga cikin wannan hadisi ba ko fahimci wannan bayani haka wasu malamai suke gani suna gani in dai an ga an tsinci abu za a iya zuwa masallaci a yi sanarwa idan an zo ba gani ba ne ake sanarwa ana nema wannan shine manzan da ya hana to amma shek bin yana gani hadisin ya hada bisa gaba daya da wanda ya tsinci abu kada ya zo cikin masallaci yana yana sanar da shi haka na kuma wanda ma bai gani ba yana zuwa yana sanarwa yana nema saboda me karshen hadisi manzan ne fa innal masajid lartubna da haɗa yake masallatai ba gina su saboda shine ira wadannan maganganu ba ina ba ta gane saboda haka shi bin ba a ra'ayin sa a fahimtar sa yana gani ko da mutum zai yi jiya ya tsaya a bakin kofar masallaci ya yi kada ya yi a cikin masallaci amma da wani akwai malamu da suke gani za a iya sanarwa idan an tsinki abu a yi a cikin masallaci wallahi wani ana shi ne ina ba mun gane alaikum Yawa shi da zane rage yayi. Wasu malayan suna gani za a iya wannan, ina matan gane, amma shi bin baji yana gani ƙidika yana gani da yalarsa. Saboda mai, misali ce masajid da mishin suna mai hada. Yana gani daga cikin girman masalaki duka kada a yi waɗannan abubuwa. Amma dai akwai malayan da suka fara dama a yi waɗannan. Suna gani hadisin manzo Allah yana magana akan abin da ba gani ba ake sanarwa ana nema ba wai abin da aka tsinta aka daga ana neman mai shi ba yana da tambaya akwai malamin da suke wannan bambanci amma wasu ma suna gani wasu ma suna gani ya hada duka gaba daya wallahu wala akan na'am kwanta masallaci a huta ba yana da kyau ba ba laifi fi ne don mutu ya je masallaci ya dan kwanta ya samu nasuwa ya huta yana da kyau ne mai kyau yana fata mu gane ai daga cikin waɗanda Allah subhanahu wata'ala zai sanya su a cikin inon tsaron tsaron tashi kiyama yace mai wa rajulun qalbuhu mu'allaq bil masajid akwai mutum da zuciyarsa yana rataye da masallaci mana kullum yana likantar masallaci sawa'u yana karatu ne kuma yana hutawa ne kawai yana da kyau ina fatan